da jamhuriyar Nijar ta wa ƙasar Algeria na tabar jibge mata bakin haure 'ya'yan nahiyar Afirka a cikin ƙasar ta. Ana iya cewa har yanzu ƙasar ta Algeria bata ji wannan jan kunne ba domin har zuwa yanzu nan hakan na ci gaba da abkuwa kamar yanda wata 'yar ƙasar Kamaru da ke cikin wani ayarin 'ya'yan nahiyar Afirka da jami'an tsaron ƙasar Algeria suka zo zuwa jamhuriyar Nijar ke bayyana irin halin da suka shiga a lokacin da jami'an tsaron na ƙasar Algeria suka tunkuɗo su zuwa jamhuriyar Tanjar. A gidan mu ka dauke mu buga kofa ka ka dauke mu a ciki ko kayan mu ma duk sun sate su laraba ana ba mu wahala duka suke waɗansu ma dewa da masu 'ya'yan dema shuwa masu rasuwa hanya kamar raguna suka dauko mu suka zo suka bar mu a sahara don ni na faɗi ma hanya a wai suna sa mini sauri kafa na gashi kaga kafa na kumbura suna nuna mini bambanci wai bakage da farare ba ɗaya bane ƙarya suke don da kowanne suke so su tafi tura amma da ko wanda suke aiki wanda suke zama wanda suka shiga tuna da fefan kashen da shiga a jere. Yan Nijar na ci gaba da yin furci game da wannan labanin kamar yadda Habibu Mumuni memba kungiyoyin farar hula na jamhuriyar ta Nijar waɗanda ke fafatakar kare haƙƙin ƙasa da naɗa adam da ke cikin ƙasar ke cewa fa a cikin wannan lamarin jamhuriyar Nijar tana da gaskiya. Eh, wannan gaskiya ne makwabtanmu ne muna da makwabtaka da su cin da muna da tsakanin tsakaninmu da su. Waɗannan 'yan bakin haure eh, da Nijar ta yi gargaɗin a bar kasu ana zube mana don saboda mi eh, abu ne wanda adda matsala yau ana ɗauko mutane ba a san kan mutane nawa da suke ba akwai na kware akwai lalaku kuma duk musan yanzu mutane ba adalci gare su ba mu yanzu a zaka aka mana su furanciyar kin mu aje muna zai zama to suna ɗauke da waɗansu arm ko suna ɗauke da waɗansu miyagun abu ko su kama wata shege aƙida wannan abu ne wanda gaskiya nan Nijar ta yi nazari da suka tashi suka magana tun da wuri da a samu a tare wannan abu saboda sai bude ana cewa Afirkan na duka ƴan uwanmu ne mun ki su haƙƙin su ne muka yi mu kuma gudun namu kare mutane haƙƙin mutanen mu ne a garin shi a bisa yauni shine annan farko mu kare hakkin ƴan ƙasar mu dabar da annan mu kula da wani don kenan wannan ba wani ba shi da wani wani cikas ba inda ba son aka yi transformation a maida shi wata wata hayya ba mai ita ma Algeria ya kamata ai ga yanda ka'idodi suka aje ja aka wanda duk ya zamanto yana da bakon haure shi ga za dauko shi ai mun ji ga turki yanda ta ci Turkiya ta za ta ba da jirage wani a maida shi kasar su ai Algeria tana ya maida kowa kasar shi su kan kansu wasu al'ummomin jihar Agades inda akasari a nan ne bakin hauren da ake ingizuwa da ƙasar Algeria ke tarewa kan nuna hargabar su da dama dangance da ganin irin waɗannan mutane na sabka a cikin garin su a cikin irin wannan lokaci da sha'anin tsaro ke ci gaba da ɗaukar hankalin al'ummomin duniya Haruna Amman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.